rikicin boko haram ya ma shafi lamura da dama domin ko baya ga batun yan gudun hijira sai kuma batun matsalar ilimi ga al'ummin da rikicin ya shafa kuma don tallafa waɗanda abin ya shafa ne ma yasa yanzu haka wasu ƙungiyoyi da kuma cibiyoyin ilimi ba da nasu tallafi ga waɗannan al'ummu domin yanzu haka ma jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adama ke yola yunkurawa ta hanyar kirkiro da sabon shirin tallafawa na bada gurbin karatu farfesa kyari muhammad shine ma shugaban jami'ar ya kuma bayyana dalilan ɗaukar wannan mataki ka tuna cewa ba a kasan nan arewa maso gabas ne yana cikin jihohi da sankafin nan da ake da wahala sosai maganar talauci da rashin abin yi da shi ya zara sa da kan cewa wannan fara da ake da ta'addanci ya sa mutane sun bar gidajensu akwai wuraren da shekaru uku hudu da basu yi noma ba dama yawanci zan yi noma kula da samun karo da sisi a a ba yara kuɗi su wasu karatu dalilin da yasa abin zuwa da wannan ne akan cewa a taimakawa ya rama da galibu da Allah a bada labarin duk wanda zai taimakawa muna muna muna muna ita ma nata gudumar kungiyar izala ta fito da nata shirin kamar da dai shugaban kungiyar a najeriya shek abdullahi balalau ke cewa haka muna da gudumar da za mu bada wurin tabbatar da farfadowar ilimin da ya tabbatar saboda rashin zaman lafiya da ya faru a wannan yanki namu na wato arewa maso gabas saboda haka duk abin da za mu iya yi don mu tallafa wa gwamnati a ga cewa ilimi ya inganta ilimi ya dawo za mu yi ba kawai taimakon gwamnati bane taimakon kanmu ne sai dai gwamnati ta kara taimakon mu ne domin duk mutumin da ya taimaki ilimi to ya taimaki abin da zai taimaki rayuwar al'umma gaba. To ko me waɗannan al'ummu ke cewa ne game da wannan matsala? Ba mu da makarantar da take aiki guda ɗaya. Muna sane da cewa a lokacin da aka samu wannan gudun hijira gwamnati ta ɗauki ɗalibai waɗanda suka gudo suka sa su a wasu makarantu. Babu ɗan garta district head guda guda ɗaya district guda ɗaya wanda aka tura shi makaranta yanzu a hakan da nake gaya maka nan mafi yawa daga cikin yaran mu in ba waɗanda suke da hali ba ko kuma waɗanda suke da yan uwa cikin birane ba babu wanda yake kasance aiki ya gama isa ya to yanzu kamar me kuke bukata gwamnati ina kira gare su don Allah su taimaka wa ƴaƴan waɗanda suka gudo da ransu suka zo a yi musu rijista SSA su gama makaranta because shi ne kamar gada na zuwa makaranta na mataki daga University of Technical College of Education. Kamar yadda alkalman hukumomin bunƙasa harkar ilimi ke nunawa, darurar makarantu ne fa in boko haram suka lalata baya kuma ga ɗaliban da aka kashe wanda kuma zai ɗauki ma lokaci kafin lamura su daidaita. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hassan Murar Amurka daga Yola a Najeriya. Da domin zamanin The men.